Cibiyar daidaita mabiya addinan ta ɗauki wannan mataki ne domin kaucewa furta kalamai da za su iya harzuka jama'a ko cin zarafin wasu da sunan addini a ƙasar. Limamin masallacin Waf a Kaduna, Muhammad Sani Isa yana cikin limaman da ke halartar taron. an ce wake ɗaya na ɓata gari to wasu ne daga cikin masu wa'azin addinin kirista da wasu daga cikin masu wa'azin addinin musulunci ba su tsara ka'idojin da addinin ya bada da za mu tsara ka'idojin ai ba ruwan ma da rubuta wani kundin wai code of conduct na interfaith relation ba mu bukata domin qur'ani da hadisin wannan Allah sun ishi musulmi su koya mashi yadda ya kamata ya magana da yadda ya kamata ya wa'azi da yadda ya kamata ya kawo zaman lahiya tsakanin jama'a bai bukata sai an zo mai wani doka shi ma kirista littafin shi da ke hannun shi da yake ba da gaskiya da shi ya ishe shi komi a zauna lahiya. Shi ma Rabaran James Movell Wuye yana cikin masu halartar taron ya ce dole ne a duba yadda ake amfani da dandalin sada zumunta a ƙasar. Akwai waɗansu ne cikin mutanen mu malaman addinai waɗanda wato akan yanan gizo suna baza yayya da keta da hasada ta wurin saƙonni da suke turawa in ka ko mabiya suka gani sai su ga kaman ma an ba su nema wato wani umarni su fita su ci ɓatan hukunci su yi kisa wa'annan su kashe goma yau gobe su kasa ishirin sai ana gasa suwa suka fi barna suwa suka fi kisa muka ce a lallai dole ne mu jama'a al'umman gari ba sai ta jira gwamnati ba ta fitar wa kanta mafita ta hanyar da za a sasanta takaddamar na dindindin. Shi ma daya cikin jigajigan 'ya'yan ƙungiyar Amir Muhammad Jamil ya kira ne ga matasa. wune mai muhimmanci sosai domin da yawa abin da ake yaudarar matasa da shi shine 'yan canji da za a basu a ce ga wannan idan ba matasa to duk masu amfani da wani kafa na samun tashin tashin ba za su samu ba don haka yana kira ga 'yan wani matasa da su jajirce a kan abin da yake za su yi wanda zai sa su himmantu da kawunansu domin su samu kansu abin rayuwa abin jira a gani shine irin tasirin da kundin zai yi wajen rage bambance-bambance da ke bayyana a tsakanin addinan musamman ma ta hanyar wa'azi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya